gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya da fatan kuma an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Makonni biyu da suka gabata mun tattauna ne akan abubuwan da gasa ke janyowa a cikin al'umma. Mun ji ta bakin ɗalibai da wasu jama'ar gari. so mu dasa aya a nan amma sai kuma zauren tattaunawar mu ya samu bakoncin wasu masana da su ma suka tofa albarkacin bakin su akan wannan batu. A yau 22 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu je da gasa ta shafi wasu al'adunmu. mu. yanzu kamar in ka ɗauki ɓangaren biki zai wahala kaga an yi biki an yi wuni a cikin gida sai dai a fito titi a kama guri da tsada a zo a yi kaka na waje uwa na waje dangi na waje da ko kowa da muhallinsa kaka ma ba za ka ganta tana walwala ciki ba ita uwar biki tana kuryar ɗaki a zaune to yanzu ita ce take komai Barista Badiha Abdullahi Ma'azu kenan muna tafa da ƙarin bayani. Har ila yau Malam Aminu Ibrahim mai dawa mai sharhi akan lamuran yau da kullum shi kuma ga abin da ya ce akan gasar maza. To yanzu ai abin da ya sa maza suka shiga cikin wannan gasa na faɗa maka. An riga an shagwaba su ba tarbiyya kuma iyaye na yanzu a gwiwa suke su suka fara samo gasa duk wanda ka gani a cikin wannan zamulmalin abin fadawa gasar da ita ubansa ya auro uwar ji kuma wani abu <laughs> to Allah ya kyauta amen masu sauraro za ku ji ƙarin bayani bayan haka muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu don ji duk wannan a cikin shirin yau da gobe. sauraro za ku mana aikin gafara sautin amsoshin tambayar da kuka turo mana ta hanyar facebook yana da yan eh, matsala don haka kai tsaye za mu je ga tattaunawar da zauren mu yayi da muhammad ibrahim kwari kan batun gasa. masarari assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a wannan zaure da mukan tattauna game da batutuwan da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum yau zauren naku zai tattauna ne akan abin da ake kira gasa ko kuma mummunar gasa a tsakanin al'ummar nan tamu wadda tana nema ta zama ruwan dare ba ga 'yan mata ba ba ga matan aure ba ba ga 'yan kasuwa ba ba ga ma'aikatan gwamnati ba har talakawa ma yi suke yi cewa karin magana nan da bahaushe ke cewa ba ki da gashin wance kice sai kin yi wato kitsan wance wanda misalai da dama sun bayyana cewa ya haifar da matsaloli na rayuwa da kuma koma bayan rayuwar gaba daya domin tattauna wannan batu ne muka ga dacewar mahallara bakinmu guda biyu wato barista badiha abdullahi mu'azu lauyar gwagwarmaya kuma wato mai sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman al'amarin da ya shafi iyali da kuma gwagwarmai kwato hakkin mutane musamman marasa karfi ko kuma marasa galihu sannan muna tare da aminu ibrahim mai dawa fage shi ma yakan yi sharhi kan al'amuran da suka shafi yau da kullum da na siyasa da kuma na zamantakewa a kasancewarsa ɗan kasuwa kuma magidanci yakan wato kuma da shekarunsa suka ɗan nutsa zai ba mu gudunmuwa kwarai da gaske da farko zan fara da barista badiha abdullahi mu'azu dalili kuwa shine wannan mummunar gasa a mu ta yau da kullum a shekarun baya an fi saninta ne a tsakanin mata ko 'yan mata ko matan aure ko kishiyoyi ko wani abu mai kama da haka amma yanzu ta kwaranya ta koma kowane sashi na wani al'umma ƙananan yara ne samari ne 'yan kasuwa ne ma'aikatan gwamnati ne manoma ne har talakawa masu faskare ma an ce ana samun irin wannan gasa barista ya aka wannan al'amari daga kanku mata yan mata kuma ya fantsama ya shiga gari kuma shi kenan ya zama ruwan dare ga duniya to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ita rayuwa lamari irin na gasa magana ake ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo taɓarɓarewar zamani taɓarɓarewar zamani eh, in the sense that da mutane suna zaune ne bisa aƙida bisa al'ada bisa addininsu kuma sun yadda akwai ha babba akwai ha karama akwai mai hali akwai matalauci akwai kuma mai arziki akwai kuma kowa dai da matsayinsa to amma yanzu an haɗa an haɗe kowa gani yake shi daidai yake da kowa kowa sai ya ɗage a rayuwarsa zai kai gaci mu fara daga ƙasa da almajiri in ka ci abinci ka rage ka bashi da wawa so zai karba yanzu idan ka ɗauki abincin ka bashi ma ya gaba irin wanda yake ra'ayi bane zubar maka zai a cikin gidanka ya tafi yasa saboda ga shi da yunwar amma ya wuce abin da ka bashi ya wuce nan yana jin cewa ya fi karfin ya ci wannan abincin da ka bashi sai dai irin wanda shi yake so saboda haka kaga tun daga grassroot wanda bai da protection na yunwa ka ba shi abinci to bai masa ba ba zai karba ba in ma ya karba zai juye maka a cikin gidanka ko a bolarka ko a zaure ko a tsakar gida ya gudu ya fice ya tafi to sai aka gangaro kan mu mata muka zo ake ganin yanzu zamani ne na 'yan boko matan iyayen yanzu 'yan boko ne elite ne so kowa da akwai tsarin da yake so ya gudanar da rayuwarsa baya son ya rayuwarsa irin yadda al'adarsa ta taso masa da shi to su ma 'yan bani na iya waɗanda ba su karatun ba sai suka ce to ai su ma yanzu sun yadda wannan ya zama part of zamani ya zama bangare na zamani saboda shi dama zamani juyi ne juya yake yanzu kamar in ka ɗauki bangaren biki zai wahala kaga an yi biki an yi wuni a cikin gida sai dai a fito titi a kama guri da tsada a zo a yi kaka na waje uwa na waje dangi na waje da kuwa kowa da mahallinsa kaka ma ba za ka ganta tana walwala ciki ba ita uwar biki tana ƙuryar ɗaki a zaune hmm. ba za a ga ta fito kan harka yarta tana zirga-zirga ba hmm. abin kunya ne to yanzu kwa ita ce take komai da kuma ita za a yi komai kuma kowane bayani ne da ya shafi wannan a gurinta za a ji wanda ta ga dama ta faɗa to wanda kuma ba zai iya ba shi ma sai ya ga ai wance ta yi ni ma sai na yi ba ki da kitsan wance kuma za ki ce ba ki da gashin wance sai kin kitsa a cikin gida za ka ga mata suna dashi su samo tayil su ce su ma sai sun saka tayil a ɗakinsu saboda zamani ya zo da canji yanzu gida ko na ƙasa ne in ka jefa ka a ciki za ka ga matar ko mijin bai ba ta ƙududdufa da bashi da dashi da jingina ta hada ta yi tayil ita ma sai ta yi abin da zamani ya zo da shi. mana Aminu mai dawa, um, um, wai me sababa maza 'yan kasuwa da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da suka manyanta da sauran mutane rukunna mutane an ce har ma malamai abin da da a shekarun baya ake ganin al'ada ce ta mata matan ma ko masu karancin shekaru me ya katsin tsindima mazan yanzu shiga cikin gasa mummunar gasa wane ya yi kaza ni ma sai na yi mm, to a'udhu billahi minash shaitanir rahim wa sallallahu ala nabiyil abin da ya sa kake ganin maza yanzu da matasa yara suke shiga gasa da wasu abubuwa akwai matakai guda biyu zuwa uku a gurguje na farko matakin farko mataki na shaye-shaye ya sa maza gasa ya sa matasa sannan mataki na biyu mu maza iyaye muna zaluntar mata a cikin gida domin namiji ne zai fita ya mace da ɗaya bakwai ko shida tun karfe takwas ba zai dawo ba sai goma ko sha ɗaya kuma bai na dare kuma bai ba ta abin da zai wadaci yaran nan ba idan ya zo ba zai zauna ya tambaye ta menene matsalar yaran nan ba sannan ki fama kaza da sauransu waye bai je makaranta ba mai aka samu matsala a'a in ya zo wuri zai samu ya kwanta a ƙoshe ya shigo cikin gida na uku masu mukamin siyasa da attajirai da masu kuɗi su suka ƙara sa 'ya'yan talakawa su koyi su lalace saboda da a tarbiyyar da idan mutum yana da arziki sai waɗansa aure zai iya sai masa mashin suzuki ko kawasaki naira ɗari hudu da goma ne duk attajirin da ka sani a shekara arba'in baya keke ake siya cofa ko a sai ma phoenix naira sittin amma ba za a sai ma ba sai ka shiga sakandare amma yanzu ɗanka yana naziri za ka sai mota ta miliyan biyu ko miliyan ɗaya da rabi ka ba shi da shi ya za a kai shi shi idan mace ce a ciki za a sa ta a jata yaushe za ta tausayawa na ƙasa yaushe wadda suka je makaranta babanta yake ɗaukar albashi yake biya mata makaranta ba za ta samu tarbiyya da horo ba yau da gobe tana ma'amala da wannan yarinyar za ta iya kwambisin ɗinta. amma magana da muke da wannan <clears throat> wannan al'ada ta gasa mummunar gasa irin wannan wato am ta fi shuhura da mata amma yanzu maza ma sun shiga ciki to yanzu ai abin da ya sa maza suka shiga cikin wannan gasa na faɗa maka an riga an shagwaba su ba tarbiyya tun wancan lokacin tun wancan lokacin kuma iyaye na yanzu a gwiwa suke su suka fara samo gasa ai duk wanda ka gani wai ta bahaushe da yake cewa da abarsa ya zo duniya biri da kaciya ba shi da wanzan duk wanda ka gani a cikin wannan tsimilmalin abin fadawa gasar da ita ubansa ya auro uwar kwarai kuwa ka san dalili in ka bi ni a sannu a hankali za ka gani akwai mutumin da abokinsa ya aure Allah ya masa ladabi ana abubuwa da sauransu da waye shi bai kai kokarin wannan ba amma ya ringa gasa a wajen aikinsa da ina ne da bankuna sai da ya haɗu 'yan abubuwan kuma ya je ya nemi wadda shi ma yake ganin kamar wadatar dukiya ke take sawa a yi wannan gasar ya aura kuma ya zo wajen biyan bashi suna ciki ana zaune duk wanda ya mai magana sai ya ce kin yi tsada kin yi tsada wace ce ta tsada wance me ka haka yaron ci kuɗaɗe ya zo ya zauna kuma yanzu an zo an yi auren ya zama auren karasanwa wannan yana daya daga cikin dalilin da ya ga aure aure yana mutuwa a wannan zamanin kuma maza da suka sa wannan matasa zaka ga yanzu su ma sun koma suna kama yara tsabar talauci da san zuciya da sa gasar a rai yana kama yara ka ce sai an baka miliyan kaza me za ka yi ita shekarar ka nawa baban ka ma wanda kan addin masu kama yaran nan da masu waye su ce ai gasa ce ta kawo irin wannan domin biki ake yi na wannan zancen kidnapping din kake mana eh ai yana ɗaya daga cikin gasa me za su yi da kuɗin an ba su gasa za su yi da abokansu madalla masu sauraro kafin mu ji sauran wannan tattaunawar ga kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce a ganin ku gasa na da wani tasiri a rayuwar jama'a ga yadda kuka amsa mana tambayar. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ibrahim Laga inda ya ce kwarai VOA saboda a gasa ne ake samun waɗanda za su iya cire kitse a wuta. Shi kuma Habib Sudans Alhaji Sani ya ce gasa tana da tasiri sosai ko a makaranta. Idan ana gasa za ka ga karatun an fi yansa, amma idan babu gasa za ka ga ba a ɗaukar karatun da mahimmanci. To sai kuma amsa na gaba daga Husaini Alhaji Ali mai gishiri da jau inda ya ce kowane irin abu yana da nashi amfani a wurin mai shi don haka za mu iya cewa tana da shi sai dai ya danganta da irin gasar akwai mai amfani akwai mai akasin haka. Shi kuma Salifu Dauda Sale ya ce gaskiya ta fahimtar ba ta da wani tasiri sai wahala musamman iyayen mu mata suna wahal da mu maza. Za ka ga sun nuna suna son wani abu wanda gaskiya ya fi karfin miji amma ta ga wata da shi wai sai kayi. To shi kuma Nazif Tilde cewa ya yi tana da tasiri amma ta fi amfani wajen aikin alkhairi kamar ciyarwa don neman yardar Allah da kuma karatun Kur'ani. Daga nan sai sani mai lange-lange ya wuri ya ce lallai gasa mai amfani tana da ɗimbin tasiri kamar ta fagen addini inda ake gasar karatun alkur'ani da dai sauransu. To Imam Yahya soja wuɓa Adamawa kuma ya ce, Salam yau da gobe Tabbas gasa tana da matukar mahimmanci ga rayuwar jama'a na yau da kullum saboda tana kara danƙon zumunci a tsakanin al'ummomi da ƙabilu daban-daban. Daga nan kuma sai Shehu Adamu Rijau ya ce ita gasa ya danganta da dalilin da ya sa aka yi ta domin tana iya zama mai tasiri ko aka san haka. To daga jihar Adamawa, Aminu Ringim kuma ya ce gasa tana ƙarawa mutane ƙwazo da ƙarfin gwiwa da ƙara hazaƙa. Sai kuma Haruna Salisu ɗan Fulanan Kwara da Haruna Abdulmumuni mai gwado suka ce hakika gasa kala-kala ce, wata na da tasiri. Sai kuma amsar Adamu biyu biyar unguru inda ya ce salam yau da gobe. Hakika gasa tana da tasiri a fanni da dama kamar gasar karatu ko kuma wani abu da zai haifar da ci gaba a lamuran yau da kullum. Shi kuma Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce tabbas gasa na da tasiri a zamantakewa musamman ƙara danƙon zumunci da fahimtar juna. To Bilkisu Mudassir ta faɓalewa kuma ta ce, ƙwarai kuwa ai ta hanyar gasa ake zaƙulo haziƙan jama'a sannan gasa tana ƙarfafa gwiwan jama'a don haka gasa tana da tasiri a rayuwan jama'a. Daga ƙarshe, Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi ita kuma ta ce VOA Hausa muna biye da ku sau da ƙafa. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Maryam gaskiya ne fa wasu cikin gasa ake haifansu cikinta suka tashi basu ma san tana iya yin illa ga rayuwa ba. wannan haka yake amina to shin shi kuma malam aminu ibrahim ko me zai ce game da batun malamai akan gasa kuma su waye suka hasasa wannan na farko akwai laifin malamai domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqulama an biya su malamai magada annabawa ne a karin bihin warisa na maurusan ku girmama su ku girmama abin da suka gada to amma malamai sun zama masu kwaɗayi malami ne zai tashi ya tafi gidan mai mulki ya gaya masa karya da gaskiya idan ya hango mai mulkin nan sai ka ga mutumin nan shi ba gurgu ba shi ba dogo ba shi ba gajere ba kai fa malami ne fadar ka za a zo ka faɗa to amma sun zo sun sarwantar masu mulki sun sa wa yara wannan abin ya taimaka wa mutanenmu ya taimaka wa yaran mu sun lalace idan a kasuwa kake gasa da abokinka ya sa shadda kai kana sa yadi sai ka taɓa kayan ubangidanka idan yana baka amana sai ka ga ta yi gasa suke tana tara kaza ina da biliyan kaza ba ina da kaza bari ne in fam yanzu in baka misali Allah ya ji kan wani attajiri da ya fara shigo da harkokin sai da batura kaga ai wannan inda masu arziki irin sa ne za mu ce Allah ya saka da alheri sai mu ce kuma Allah ya ji kan gasa ta gari kenan gasa ta gari sai mu ce kuma Allah ya ji kan wannan um, babanmu Aminu dan ta ba dan ya mutu ba wanda shi kaga mai arziki ne amma abubuwa yake yi wanda zai bunƙasa ya taimaka wa al'umma ya buɗe kamfani yanzu suna kamfanin mai talakawa ne suke aiki ai iya samar amma mutum nawa ne suke da arzikin babu ba su taimaka ba kuma ga sannan inda take ƙara ba mu haushi inda matasanmu suke zirmewa duk abin da za a yi wajen ɗaurin aure kowa sai ka zo a kama wurin da za a yi walima saboda gasa a dubu ɗari ko dubu ɗari biyu wanda idan kana tare da matan nan abincin kuka siya da kai da tsirkanku da sauransu ya za a yi idan haya ce sai ka kama gida na karya wanda in shekara ta dawo ba za ku iya ba to kai kuka ni tagumiwa za a yi wajaje ke kin biyo kwaɗayi shi karya kaga duk gaba ɗaya dole ku rikici da an zo an fara haihuwa na haka mummunar gasa ta mummunar gasa ta yi tasiri to barista da za ki ga kaman yaran mata ko 'yan matan ko kuma waɗanda aka yi aure ba su daɗe ba sun fi yin gasar to amma kamar bayanan da ke fara mana alamu sun nuna har iyaye mata ma wato gasar suke yi me ce gani ya sababa haka shine duk rashin alƙibla ne ya janyo wannan magana ce ta yanzu ban yadda wance ta fi ni ba ban yadda cewa hannu mabambanta ba ne da ake cewa hands are not equal an yi na wance kamar biki yanzu kaga mata za a je a hayi guri kuɗin nan gurin nan dubu ɗaruruwa miliyoyi ake biya awoyi ne kaɗan za a je kawai a yi abin da za a yi a tashi ba ma tare da abincin da za a ci ba wani da abincin da za a ci kaga inda ake bikin nan ma makwabta ba su san ana wani abu ba unlike bikin da in ana biki makwabta za su ci su sha almajirai za su ci su sha masu wucewa a hanya ma za su amfana da wannan albarka abincin bikin su sun ci shi yanzu ga wanda ya san ane to ni na ga bikin da aka yi aka yi wannan shagalin aka yi gasar amma wata uku da bikin aure ya mutu ni aka zuwa da zancen kes din ana ma neman yadda za a yi a raba auren kuma mijin ya hana a kwashi kayan ɗaki. sai da aka je kotu saboda ana so a je a kwaso wannan kaya da aka zuba wa yarinya a siyar a samu a rage bashin da aka ci aka yi wannan biki to shi ma gasa ce ta shiga yi kwarai kuwa in ba gasa me ya kawo bashi ana neman yadda za a yi a fita bashin biki ma ba a biya ba a ebo kaya aka yi musu kararrawa aka yi gwanjansa aka karyar da su sannan aka zo aka rage saboda 'yan bashi kullum suna sallama ga aure bai je ko ina ba ya tashi daga aiki wai um, rashin uh, rayuwar auren ko kuma mutuwar tasa na da nasaba da wancan buri na gasa kenan ko kuma a wani abu ne daban ya sabbaba mutuwar auren ai yana da nasaba da haka saboda abubuwan da suke faruwa a zaman auren shi ya zo da karya su ma sun je masa da karya so da aka zo zaman sai kowa ya gane ashe eh, ba gaskiya aka shirya ba abin da ake zato a gurin mijin ba a je an tarar da shi ba balle a ga haka ita ma abin da yake zato daga gurin su bai gani haka ba saboda shi cikakken abinci ma babu a gidan amma shi kuma yana sa rai za a kawo masa ya da gara so maimakon wannan kayan ɗaki da suka saka masa da su gas da ya ce shi ko an kawo ta da gas ɗin ma da za a dafa abinci in ya kare ba zai juri siyowa ba to kaga da an zo wa juna ne a bebe to sai da aka yi gaba da gaba sai karan bai kyau ba to irin waɗannan abubuwan kaga sun dama lissafi sannan wasu kuma akwai inda aka auro 'yar ita kuma da aka auro ta su ma a dangin za su yi biki to duk abin da suka shirya bai fi wata ɗaya ba na bikin sai da suka je suka canja shi saboda su ma su ɗage su kai mukamin wannan ya da ta shigo cikinsu suka ga irin abin da aka yi mata ita kuma gidansu ba su da yawa kuma suna da yadda za su yi mata abin da suka gani kamar gasan nan ko mummunar gasan nan da muke magana ta uh, mizanin ya mizanin ta ka wani yanayi domin da abin da aka sani tsakanin mata shine uh, zancen zani zancen takalmi ko sarƙa ko wani abu mai kama da haka amma yanzu kina kamanawa abin ya kai ga zancen shirya kayan daki da makamantansu ai yanzu kawai magana ce ta iya kuɗinka iya shagalinka saboda haka da in kana da shi za ka yi abinka in ma baka da shi za ka yi yadda ya kama amma yanzu rayuwa ta koma kamar yadda da can muna yara ake ajo sai dangin miji sai su bari sai dangin mata sun ba da kuɗi su sai su ninninka ko kuma su fara ba angon mai ninkin kuɗi da yawa yadda za su jinjarin su dangin matar a ce ka a gagaza wasu sai su ebo kunzumin kuɗi su ba ango yana tashi sai su karba kuɗin su karshen ta ma da kulla-kulla da bashi to irin wannan rayuwar muka koma kawai ni ba za a rena ni ba ai an yi wa yar wance kaza ni ma sai na yi ƙawata wance kaza ta yi kaza wance sai ta yi ni wannan kayan lefe da ake kaiwa akwatuna akwatuna akan wata mata na fara ganin sa ita ni dai daga nan na fara sanin an fara shi ta ce mm. ɗanta ya mata biyayya ya yi iya ƙarfinsa amma ita ma sai ta yi masa maimakon in taimaka masa za ta yi mm. ta ce shi ya bar lefe ita ta ta gudunmuwar kenan mm. to sai ta ce a'a shi sai ya yi nasa ita ma sai ta yi nata aka kai akwatuna goma sha biyu aka yi ta yama ɗiɗi aka yi ta surutu aka yi ta faman an yi abin kirki to daga nan ni dai wannan shirgin ya zo akwai inda aka kai akwati talatin to akwati talatin din da suka kai gidan siyar ma inda za a ajiye su ma aiki ne babu wai a da mm. ya kai 'yan kasuwa su da suke neman taro da sisi mm. suka shiga wannan yanayi na gasa to a gaskiya yanayin da aka yi kasuwanci suna ya tara akwai ɗan kasuwa na gidi wanda ya taso da tarbiyyar kasuwanci ko da mahaifinsa ba mai jari ba ne amma yanzu 'yan kasuwar zamani ne wanda suke binta a cikin intanet da yanar gizo ta turawa amma ɗan kasuwa na gidi wanda ya san an ɗora mai kaya ko mahaifinsa ya zo ko to baya irin wannan gasar yanzu waɗanda suka yi su suka yawa kuma sannan yara sun shigo da yawa ana amfani da zamani ko da babanka yana da kuɗi ya fitar da kuɗi ya baka ya ce kaza kaza za a yi to kai kuma dabarar turawa da gasa da son zuciya irin naka na kadamin wannan lokacin shi yake jefa mu a cikin irin wannan kaga matasan mu a cikin wannan halin abu ya lalace kasuwancin ya lalace kamar a 'yan kasuwan nan akwai wasu na cewa ma fa har a tsakanin su gasa suke ta zuwa ko umra ne ko wani abu mai kama da ah, to ai gara dai gasan ma zuwa umara duk da ita ma zuwa umra ganin gine-gine ne in ba da kyakkyawan niyya ka je ba ko ba haka ba amma abin da nake so nuna maka gasa ma ta abin da Allah ya faɗa a tsakanin attajirai ma yanzu abin da suke yi sama da shekara ashirin zakka kenan Allah ta yi ka cire ka ba wa fakara'un mutane ne ya lissafa mutum takwas kada mamantuwa ta zo maka amma in aka tashi mutanen mu ke magade saboda ba ganin Allah suke a gabansu ba sai in dube ka kana da miliyan ɗari sai in baka zakkan naira miliyan ashirin ko talatin na sama jari da jari na ya karye ko wani tsautsayi ya saman zakka na baka kai ma ni zaka bawa me yasa ka ga yanzu matalauta mabukata talakawan suka yawa a kafafen yada labarai da zahiri yanzu kamar yadda muke magana da ni da kai matsaya a bakin titi kafin mu bar gurin nan sai kaga wani ya zo ya tsaya mana zai yi cefa ne wani ba shi da lafiya a wani a sai mai ma abincin da a shekarun da kai a shekarun da ne ina muke gani haka a cikin unguwa ma in ka zo ka zauna haya ka haifi ɗanka aka ga ya kai litinin talata bai je makaranta ba kama shi za a kai maka shi amma yanzu sai ka ga saboda gasa da zamani da nuna isa dan makocinka za ka zo ka ɗauka a masu tarbiyya irin ta dafa kamar shayi sai ce dan bai ka taba mai ɗa da na fa ka haɗa ko shari'a ta raba ku ko kuma in mai zafin zuciya ne in ba karfi gare ku ba shine za a raba ku in ya riga ka sai ya make ka to gasa ba irin cutar da bata cutar da mu a al'adance kuma gasan nan ta yi tsibiri ta yi tsiro ta shiga malamai ta shiga talakawa ta shiga kasuwa shi saka kasuwancin ma babu albarka wato ya kika da <laughs> sai ya sa duk kana tuna irin labaran nan da ake baka a ce ai lokacin biki to wata sa'in kin san abubuwan sai dai ka ji labari sai idan wani ya tabbatar maka da cewa eh haka ake musamman bikin nan a ce an je an ciwo bashi an zo an danka kaya kuma gobe bikin ma ko ya lalace to sai a yi ko ki ga an sha biki an kewaye da amarya ba su an ce to amarya ba fa inda za a je ga kuma yan kasuwa su ma sun shiga cikin harka ko da shike kin san akwai fannin da ita gasar take da muhimmanci Amma ta fannin karatu ko kasuwanci yadda za a yi gugayya a sa amma dai irin dai wannan da ake yi cikin al'umma wanda kuma shine ina gani yake neman ya zama ruwan dare babban abin ma takaicin shine kin san wasu yaran cikin gaisa aka haife su cikin ta saka tashi ba su san illar ta ba Arai ba su ma sama suna yin shi ba ma to Allah ya kiyaye. To masu sauraro a muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Voltec zanga-zanga tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.